manya-manyan baƙi malaman makaranta iyayenmu mata ɗalibai wanda suka yi sauka da wanda muke sauran za su yi nan gaba da 'yan hisba da 'yan agaji da jami'an tsaro da duk wanda suka halarci wannan taro ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tafata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan babban taro babban taro na farin ciki na taya murna ga yaran da Allah ya azurta da sauka alkur'ani da kuma haddace shi da kuma taya murna ga iyayensu da duk lalacewar zamani da yadda ya zama suka haƙura suka bar ‘ya'yansu su karanta littafin Allah har zuwa sauke shi wannan iyaye sun cancanci yabo sun cancanci a taya su murna wannan taro ne muhimmi a irin yanayi wannan a ce yara mata da maza mun samu sun haddace ƙur'ani kamil waɗannan yara lallai sun cancanci a zo a taya su murna Allah ya maku albarka abinda aka ce yi bayani a kai neman ilimi da muhimmancin shi da kuma falalarsu masu ilimin wannan magana ce mai faɗi a irin wannan taro na farin ciki da faɗin kalma ɗaya biyu ba zai yiwu a iya ba wannan maududi haƙƙinsa ba babban malamin mu sha abdullahi garan gamawa kusan ya haɗa abin da zan faɗi don sai da ya fara bayani kan ilimin sannan ya zo bayani kan tarbiyya ilimi dai mun san matsayinsa manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da risala da manzanci aya farko da aka saukan mai an saukan mai ita ne akan yayi karatu Ɗaƙara ita ce aya farko da mala'ika ya zo mai da ita wannan ya ishe mu mu gane falalar ilimi manzanni da ake masu wahayi ake saukan musu da sako kai tsaye manzan rahama shugaban halitta shugaban manzanni sai da mala'ika ya matsa shi ya ce kai karatu ashe shekagen ilimi shi shine awwalu shay alladhi yutalabu fil haya ilimi shi ne farkon abin da ake nema a rayuwa musamman ilimi na addini ilimi na Ƙur'ani, ilimi na sunna, ilimi na maganganun magabata abinda yake can fiƙihu, ka sanya za ka yi me haƙƙin Allah a kanka, me haƙƙin mahaifanka a kanka, me haƙƙin ‘ya'yanka a kanka, menene haƙƙin matarka a kanka, ita matar me haƙƙin miji, duk waɗannan hukuk in ka tattara su ba a iya sanin su sai ƙarƙashin ilimi. Imamul Bukhari Allah ya ƙara masa rahama. ya tashi cikin sahihinsa kitab ya kulla gaba ɗaya ce al kitabu da ilmi qabla al wal amal littafin da zai bayani akan ilimi gabanin faɗi da aiki haka nan mai ahlari da ya zo muqaddiman littafin sa abin da yace kenan awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini. farkon abin da ke wajaba a kan mukallafi ya inganta ya san abin da zai inganta imaninsa tauhidi kinan haƙƙin Allah sannan ya san abin da wato zai inganta masa farillansa na ainihi sallah ko tun daga tsarki sallah azumi zakka da dukkan sauran hukunce-hukuncen shari'a ashe kun ga ilimi shine gishirin rayuwa shi ne kuma ƙashin bayan samun dacewa duniya da lahira. Yanzu duk hauma da ake da bagauniyar da ake sababinsu shi ne jahilci da son zuciya. Ko jahilci ba a sani ba, ko kuma an sani son zuciya ta sa ya ƙirin ilimin a aiki da shi. Wannan abubuwa, wannan taro abin ya bani sha'awa, da irin wannan an gayyace mu taro na abin da ya shafi Islamiyya da sauka. masu halartar shi sai kaga yara ake turowa yaran gidan direban gidan masinjan gidan shi zai zo ya wakilci mai gida sai yara sai hayaniya yau ko in ka waiwaya ko ina abin sha'awa an girmama qur'ani an girmama ilimi na addini an girmama masu ilimi wannan akwai haske mai kyau da future mai kyau ta musulmi irin yadda da aka keto na ba a mai da addinin musulunci da iliminsa komai ba, idan ana taro na iyayen yara na boko za ka ga motoci manya an yi fakin, iyaye duk sun zo, duk wata gudunmuwa sun tun da boko ne, amma yau an farka alhamdulillah har ga ma hukuma ta shigo domin Malam Abdullahi ya faɗo mana shika-shikan tarbiyya. Akwai wani da malamai suke ƙarawa cikin shika-shikai. da iyaye da makaranta sannan da kuma akwai hukuma ita ma ginshiki ce wajen tarbiyya domin idan ya zama iyaye a gida sun ba da tarbiyya makaranta ta bayar society sun bayar amma hukuma ta bari abubuwa na lalata suna shigowa ƙasa ba za a sami tarbiyya ba Yawa unguwan nan misali a ce ga wannan makaranta tana rena da irin waɗannan yara. Sannan a ce an samar da wani gida shi kuma na kallace-kallacen batsa ne. Jama'ar unguwa sun yi sun yi su hana, hukuma kuma ta ƙi hana kaga hukuma ba ce tarbiya ba kenan. Amma idan hukuma ta shigo tun daga kan mai unguwa dagaci a tafi hakimi ko kuma kansula har a tafi ciyaman a hana kaga hukuma ta yi aikin ta wajen tabbatar da tarbiyya kuma muna godiya ga Allah yadda ake ba ilimin addini muhimmanci a wannan gari na mai albarka musamman ilimi na alkur'ani waɗannan yara shawarar da malam ya bayar ko ya so ya bayar cewa da ba su haddace a buɗe musu ajin hadda su ne na ba da shawara a buɗe musu ajin ilimi domin karanta ƙur'ani gundarinsa wani ɓangare ne ɗaya daga cikin ɓangarori na ilimi akwai buƙatar aji da ya kamata su yi ƙoƙari su san ma'anar ƙur'ani a haɗa masu da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da magana ta magabata domin waɗannan yara jari ne a cikinmu wataran su za su zama malamai su za su zama masu karantarwa za su zama limamai wasu ma suna harka ta bokon a inda suke ƙur'anin yi ne masu jagora yau halin da muke ciki da dukkan al'ummanmu da suke riƙe da mukamai na hukuma sun san ƙur'ani suna riƙe da suna aiki da shi wata taɓargazar ba za a yi ba domin in zai zai tuna Allah ya hana sai ya ayan nan ce masa linzami yana ofis ne wani kwamishina ne shi wani minista ne wani ɗan majalisa ne duk a inda yake inda ƙur'ani a kansa yadda sahabbai suka rayu kenan hmm. suna ɓangarorin da suke sannan ba su jingina Ƙur'ani ba, ka ɗauki Usman ibn Affan, babban sahabi ne kuma babban ɗan kasuwa ne, ka ɗauki Abdurrahman bin Au, ɗan kasuwa ne hamshaki zamanin manzo, sallallahu alaihi wasallam, amma ko malami ne na hadisi malami ne na Ƙur'ani. Hmm. Ka ɗauki irin su Khalid ibn Walid, kwamanda ne, ɓangaren soja kenan, shi yasa Ƙur'ani ba wani ɓangare na rayuwa da wani zai ce ni ina karanta kaza ba ruwana da shi ni injiniya ne ni medical doctor ne ni wa a'a duk inda kake ka zo ka karanta qur'ani kamar da malam ya ce a fara da qur'ani ya zama shine miftah shine mabudi sannan sai a zo a ɗauko bokon sai a haɗa rayuwa da lahira kenan sai su tafi tare sai yaro ya zama yana da idanu biyu sa da ke kallon duniya da idan da ke kallon lahira amma an ɗauki yaro tun matakin naziri a yau da ake gaugawa kai tun ma shekara uku makarantar reno za a ɗau yaro a miƙa manani shi daga nan ta nana mashi miyagun ɗabi'u zai tashi ka gan shi gaba ɗaya yanayinsa da ɗabi'arsa ba irin ta uwarsa da ubansa ba zinazari firamare secondary karama babba duk gaba ɗaya babu addini wallahi kana shuka kanka shari can daga duniya za zaka gani domin za shi yau karatun ya dawo kai ma kanka bai ɗauke ka komai ba balle addinin ka balle al'ummarka abin da ke kwakwalo shi daban abin da yake so ya gina daban ya bar addinin sa ya bar al'ummarsa amma irin waɗannan iyaye da suka haƙura suka kawo 'ya'yansu irin wannan makaranta mune masu fatan alkhairi ‘ya'yan nan nasu za su haɗa ilimi biyu na addini da na zamani, kuma tabbata ‘ya'yan nan nasu ba za su manta da haƙƙin iyayensu a kansu ba, don ba yaron da zai zo karanta ƙur'ani sannan ya koma ya raina babansa. Domin a cikin Alƙur'ani na, an gaya masa wa qada rabbuka alla budu illa iya wa bil walidayni ihsana. ya karanta wannan ubangijin ka ya hukunta kar a bauta ma kowa sai shi sannan iyaye kuma a kyautata musu haka ba zai karanta qur'ani ya wulakanta ka ba ko wulakanta babarsa saboda haka lokaci ne na taro ba tsawaita mana zan ba nasiha ta gare mu gabaki daya irin wannan makarantu tun daga mataki na al'umma da na hukumomi mu rika karfafa su don Allah a rika ƙarfafarsu da tallafa musu da ba su dukkan gudunmowa domin samuwarsu a unguwanni su ne hasken unguwa, su ne hasken al'ummar domin malaman dan Allah suke yi to a rika tallafa musu iyaye a rika kawo ziyara me kuke malamai a rika yaba musu inda 'yan kyaututtuka a rika musu sannan su ma yaran da suke participating suke kokari a rika yaba musu yanzu irin wannan yaran kamata ya duk wani abu da za a yi musu na kyautata a yi musu yaran ka haddace qur'ani inda wata ya kyauta ka yi mashi ta girmamawa a ka ɗauke shi ku ɗan je ziyara wajen su ganin su ina ya gano gonaki duka saboda wannan girmamawa ne sai ya ji abin da ya ji daɗi amma sai yaro ya graduating a university a ce an tafi za a yi bikin saukashi a kashe maƙudan kuɗi amma yaro ya ci qur'ani ko uban ko a jikin shi bai damu ba ko ta haddace to yanzu sai a karfafe su da 'yan kyaututtuka da jin daɗi da abubuwa na nuna abin da suke sun yi ƙoƙari a yaba musu sannan kuma a daɗa sa ido a gaba a rayuwarsu kar a ce wai daga wannan sun gama kenan yanzu suka buɗe a ci gaba sannan har wa yau in ana sa 'yan kuɗaɗe na abin da ake sama malamai a wata a irin wannan makarantu ko da kake zuwa ka biya kuɗin makaranta a boko ka biya su full fees maƙudan kuɗaɗe fatan ko irin wannan makarantun abin da aka yanka kai uba ka rika zuwa kana biya domin da shi za a ranar ɗin makarantun da shi ne za a biya malamai dan malaman ƙur'ani da na islamiyya ba ganguna ba ne ba mala'iku ba ne mutane ne suna ci suna sha suna da buƙatu irin na dukkan ɗan adam sai a yi biyan abin da aka ɗora da yawa za mu samu uba ya kai ɗan shi makarantar boko ya yi satirin ɗin kuɗin makarantar gaba ɗaya na shekara amma na islamiyya ɗan abin da aka sa ana ta bin sai biya yaƙi wataƙila sai an kori ɗan sannan ya zo yana fushi yana cika baki an mashi ba daidai ba ba dan Allah kuke bane ku ba ku da imani kun koro mana yara a'a to kai imanin ne yasa ka ƙi biyan kuɗin makarantar nawa ne kuɗin makarantar tun makarantun da na islamiyya in ka ji abin da ake biya sai mamaki ka ji makarantun da wasu mu suke zuwa suke buɗewa a garin na yanzu da kuɗin da suke tsandarawa kuma ana biya da gudu ba a jin zafi ba ya kamata mu sani da duniya da lahira duka Allah ya ce mu nema wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama sanallahu ilayk yadda muke ba boko muhimmanci ba mu ba addininmu da karatunmu na ƙur'ani muhimmanci waɗannan yara Allah ya maku albarka malaman da suke wannan hidima Allah ya sa masu a mizani annabi yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafificin ku wanda ya koyi qur'ani ya koyi da shi ladan ku na wurin Allah ku kyautata niyya ku ƙara zage dantsi ku ba yara 'ya'yan musulmi tarbiyya da ilimi na addini ku kuma iyaye kuma Allah ya ba ku haƙuri ya ba ku juriya wajen zamanin da muke ciki na ƙoƙarin a addini ku ku ƙoƙari ku raya shi Allah ya taimake mu ya taimaki addininsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh